wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da a ce kurba manja na zalla madalla to ma sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. Shirin da ke kawo muku bayanai kan rayuwar 'yan Afirka a ƙasashen waje. musamman ta ɓangarori da suka bambanta da yanayin rayuwar zamantakewa da al'adunmu na nahiyar afirka suna da gona kuma ba su To kamar yadda watakila aka sani ne cewa nan da 'yan kwanaki kalilan za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar Amurka. A domin haka yau shirin namu zai yi dubi kacokaf kan yadda 'yan Afirka a ƙasashen Turai ke kallon shirye-shirye da takarar kujerar shugabancin ƙasa a tsakanin Donald Trump da Kamala Harris. kaga ta bangaren shugaba trump gaskiya mutum ne wanda baya son baki domin na ciki ma ya sha alwashin cewar sai ya koro su kuma zai kara wa boda tsauri da waye da waye to amma in ka duba shi kuma gaskiya amfanin sa shine shi ba makaryaci bane kuma sannan shi babu yaƙe-yaƙe in muka duba irin mulki da ya yi na baya ba a samu yaƙe-yaƙe ba maganar da zan yi akan kamala harris shine abu ne da nake gani zai kawo canji sosai ga kasar america musamman ta fannin bakake gaskiya a wannan karam mutane ba su hasashen afirka za ta wani amfana ko za da gaza samun wani amfani da ga wayannan shugabannin saboda siyasar duniya ta canja biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramatu garba baba. ba. Madalla. Wasu 'yan Afirka mazauna Turai na da ra'ayin cewa zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta Amurka zai kasance mai cike da tarihi domin dukkanin 'yan takarar da za su fafata suna da tarihin da ya kamata a yi nazari a kansa ta hanyoyi daban-daban da kuma ɗaukar darussa ga al'ummar nahiyar afirka abu ne da zai kawo more opportunity zai buɗe wa mutane kofan da za su tashi su nema su ma irin wa'annan position ɗin a ƙasan america most especially baƙaƙen america ita dai mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da ke takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat ita ce mace ta farko da ta haɗa jinsi da nahiyar afirka da yankin asiya shi kuma abokin karawarta wato trump ya samu kujerar takararsa ƙarƙashin republican ba tare da ya halarci zaman muhawara ko sau guda wanda jam'iyyarsa ta shirya ba to wai shin a zahiri ta ina wannan zaben zai sha bamban da wanda aka gani a baya bari mu ji daga bakin dr musin ibrahim malami a jami'ar cologne da ke kasar jamus so abu na farko da za a iya cewa wannan zaben musamman takarar ta sha bamban da wadda aka gani a baya shine dawowar dan takara a yanzu kuma tsohon shugaban kasa wato donald trump a karkashin jam'iyyar republican ya faɗi zaɓe shekara hudu abinda har yanzu yake musantawa yana ganin kamar kwace mai zaɓe akai kuma kowa dai ya san yadda mabiyansa suke na daban ne da ba taɓa yin irinsa ba to ya dawo da gasken gaske yana so ya ƙara ɗara kujerar shugabancin amurka sannan ita kamala harris wannan ne karo na biyu da aka ba wa mace takara amma karo na farko da aka ba wa mace wadda ba baturiya ba so ita mace ce mai wadda asalin iyayenta ɗaya ya zo daga south america ɗaya kuma ya zo daga indiya baki da ba indiya don haka abu ne na musamman da ba a taɓa gani ba da ba a kuma yi tsammani ba musamman idan muka duba shi shugaban ƙasa mai barin gado joe biden ya yi ƙoƙarin ya takarar amma abin ya gagara shi ma dai nura iliyasu ɗalibi ne ɗan afirka da ke karatunsa yanzu haka a ƙasar cyprus a cewarsa ya fi sha'awar donald trump ya yi nasara a wannan zaben ni a ra'ayi na fi shugaba trump ya ci saboda idan shugaba trump ya ci ina da yakinin cewar za a daina fadace-fadace da ake a yankin gabas ta tsakiya ake kashe mutane haka kurum ba tare da haƙƙi ba duk da dai ni mutum ne mai son in je amerika in yi rayuwa ko kuma in yi aiki ko kuma karatu in ci gaba da karatu a amerika wanda na riga na san cewa idan shugaba trump ya ci hakan zai yi wuya saboda shi mutum ne wanda kuma bai cika bawa mutane dama a kan su shigo kasar ba ko kuma waɗanda suke kasar ma yana ganin cewar kamar zai iya fitar da su waje to amma dai hakan ba komai ba ne ba domin shi zaman lafiya ya fi komai sunana Ali abdullahi dalibi a nan cyprus wannan zaɓe na Amerika kamar yadda abubuwa suke unfolding a yanzu haka so zaɓe ne wadda ma iya cewar ba a san maceto ba sai miya ta kare duba da irin abubuwan da suke faruwa to amma duba da tarihi kamar yadda mutane suke faɗa cewar su amerikawa kawai dai mutane wanda suke so suna duniya cewar ah, su su ne iya dimokuraɗiyya amma gaskiya ba za a iya cewa za su zaɓi mace a matsayin shugabar ƙasarsu ba kuma duba da irin shi donald trump ya samu goyon bayan manya-manyan mutane a ƙasar daga cikinsu akwai shi wannan mai kuɗi duniya wato elon musk sannan akwai shi ma yakin ukraine wanda ya kice yawa shi ma zai iya canja wannan sakamakon wannan zaɓe duba da cewar amurka suna korafin ta wannan gwamnati ta democrat tana exploiting ɗin duka resources ɗinsu wajen taimakawa ita ukraine To a yayin da al'ummar Amurka ke tunkarar babban zaben mata 'yan Afirka a sassan duniya sun ci gaba da nuna goyon bayansu ga Kamala Harris. Sunana fatima shaibu gali a kasan amurka kamala harrison dai ina mata fatan alheri ina rokon su in sun sun ci zabe wayanda suka shigo kuma su duba yadda suka yi suka bude musu anya suka shigo su kuma duba a processin su don su ma su samu takadduna sunana aisha maganan da zan yi akan kamala harris shine abu ne da nake gani zai kawo canji sosai ga kasar america musamman ta fannin bakake wanda a ce yau baka fito ta nemi president har a ce in ta samu babban canji ne sosai kuma abu ne da za a ce bakaken america za su yi alfahari da shi ko da yake na gani mutane wasu suna cewa ba za su zaɓe ta ba sabida suna ganin ko da baƙa suna ganin in ta samu wannan mukamin akwai wanda za su ringa controlling ɗinta. na ibrahim kabir gagarawa to magana gaskiya abu guda biyu ne shi kaga ta bangaren shugaba Trump gaskiya mutum ne wanda baya son baki domin na ciki ma ya sha alwashin cewar sai ya koro su kuma zai kara wa boda tsauri da waye da waye to amma in ka duba shi kuma gaskiya amfaninsa shine shi ba makaryaci bane kuma sannan shi babu yaƙe-yaƙe in muka duba irin mulki da ya yi na baya ba a samu yaƙe-yaƙe ba su kuma wannan ba su fiye takurawa baki ba su kamala harris da yanzu gashi nan suna ka dai kawai dai duniya tana fuskantar kalubale ta fuskar yaƙe-yaƙe din wannan da ake ciki a gabas ta tsakiya To a yanzu dai shirye-shirye sun yi nisa kuma mutanen kasar Amurka tuni suna ta kakkaba katunan kuri'unsu ranar zaben kawai suke jira. To ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.